ɗaya a caji kuma ne. kai na ji abu yana motsi ko waya ce hajiya ba waya ce <laughs> to mu je mu je nan za ku yi. Ba, ah, ban gane nan za ku yi. Ha, kuna karata da ku ba ba ya jinsin ku ni mace ce ku ba da a duk idan muke gani ba ki ga ta ta tashi ba ba kan ayi ka ya kira ma da ƴan ya ku ne wallahi ba zai ta yi mata ba wallahi garin mu garin musulunci ne garin yayi kai kuma ka ba ta da mata ba kai kai ku koma ko kuma wallahi a kira oga. Bari mana kira ce ma. Ah, eh. A to mun san da shari ku wazo. Oga. Ke daya. To haulaji. Wannan abu dan sauki ku haulaji. Ah. Ina za ku je, ina za ku je, ina za ku je, ta ina za ku hau. Sai ina za ku hau. Yaya ƙato ku hau. kunyan banza mara kunyan wafi gaba ɗaya an na yi la'asa ni kai na na gaji ga yau da yau ba in san tasha ba irin mutanen da ke hada a ka ini ba ba irin mutanen da ke hada ba yanzu har yanzu ba ta hankali ba albashin mu ai ke gaba ɗaya takwakiya kike dole albashin mu takwakiya kike ya za ki ta a hada bauti da ina ruwanka nan ba tasha ba ce nan ba tasha ba ce mota ɗaya ce lodi na sani yin kwace ta kawo haka mota ɗaya ce ke lodi